اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ولا الدعاء سيئت الوقت دا يرجع يكونت كما أنا سمتن كنت يفرقو يأيت أكم كل سنة داما سيئتي اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك الله كفرين عذابك أرانا لكي تاشي بايك كل كلمة وانا الدعاء يتيني باسمك اللهم أموت وأحيا ce da sunanka ya Allah nake mutuwa da sunanka ya Allah nake rayuwa sannan an so yayi wannan zikiri kowanne kafa talatin da uku na ƙarshen ya yi shi kafa talatin da hudu in mutum yana yawan karanta wannan lokacin da zai kwanta ya fiye masa alheri fiye da Allah ya bashi da hidima ma'ana Allah zai sauƙaƙa masa a cikin rayuwarsa ba sai ya bukaci masu hidima da yawa ba sai ya ce subhanallah sau talatin da uku walhamdulillah ya lalata wannan sau talatin da uku wallahu akbar wannan kuma ya lalata sau talatin da hudu duk wannan a lokacin da zai kwanta sannan an so ya karanta wannan addu'a ita ma اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراه والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر اللهم يا الله رب السماوات السبع kene mahalicin samai guda bakwai wa rabban ardi kene mahalicin kasa wa rabban arshin azim kene mahalicin al'arshi mai girma ربنا ورب كل شيء كي ما نتشد كفومي فارق الحب والنوى يا الله كي نميس أبا قايا دقل النبي كفتن بشيء على كتير سوف وكفتن إتاتي ومنزل التوراة والإنجيل الله كي نميس وكرد التوراة والإنجيل Allah kai ne mai saukar da alfurkani Qur'ani a ƙuri bika min sharri nafsi Allah ina neman kariyarka daga sharrin kaina a ƙuri bika min sharri kulli shay'in Allah ina neman ka tsare daga sharrin komai an ta'akhizun bi nasiyatihi wanda Allah ya kake rike da makwarkwadarsa Allahumma anta al-awwal Allah kai ne farko alaysa qablaka shay'un babu wani abu da ya gabace ka wa anta al-akhir Allah kai ne ƙarshe fa laysa ba'daka shay'un babu komai a bayanka wa anta zahir Allah kai ne madaukaki fa laysa fawqaka shay'un babu wani abu da ke burbushinka wa anta al-batin Allah kai ne a boye fa laysa dunaka shay'un babu wani abu koma bayanka ibtada an daina Allah ka biya mun duk bashin da ake bi na wa agani na min al-faqr Allah ka wadata mu ya fahimci talauci da tsiya ko kuma ya karanta wannan addu'a ya ce الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي الحمد لله ويا تبتك الله الذي أطعمنا والنشيد يتيده وسقانا شيء يشاهده وكفانا shi ne ya isar da mu ya wadatar da mu wa awana shi ne ya tattaro mu zuwa ga inda za mu kwanta fa kamin malla kafiya da mu da yawa wani ba shi da abin da ya ishe shi wanda mu wuya ko ba shi da inda zai je ya kwanta ko kuma ya karanta wannan addu'a ya ce اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم أعلم الغيب يا الله مسلم أبن ديكي أكيد والشهادة أبن ديكي فيه فاطر السماوات والأرض ألا كيد وندك كابوسا ميد كسا رب كل شيء ومليكه ألا كيد تقوم تقومي وكيك كيما لكسا أشهد أن لا إله إلا أنت لا شيء بأخذ تارك كيما أعوذ بك من شر نفسي ألا أنا من كان لك شر كينا ومن شر الشيطان وشركه لكم شر الشيطان لكم شرك السابق وأن أقترف على نفسي سوءا كم أجر كينا ممونا أيكي أو أجره إلى مسلم وكم أن جاوز فهد والمسلمين على كفري سنة يكرنت سورة بدابية القرآن إتت سورة السجدة لسورة تبارك الذي بيده الملك wannan shi ma idan mutum yana da hadda ko yana da musafi a kusa an so ya karanta waɗannan surori guda biyu na القرآن فإن كانت أن wannan اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا تبت حديثي wanda ya karanta wannan addu'a da daddare kafin ya kwanta idan Allah ya masa cikawa a wannan dare zai mutu a cikin musulunci ya ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika Allah na miƙa raina zuwa gare ka wa qadwattu amri ilaika Allah na shi ka al'amari na duka zuwa gare ka wa wajjatu wajhi ilayka Allah na fuskantar da fuskata zuwa gare ka wa arja'tu zahari ilayka Allah na jingina baya na zuwa gare ka ragabatan ina mai kwaɗayin rahamarka wa rahabatan ilaika ina mai tsoron azabarka la malja Allah babu wajen rabuwa wa la manja babu wajen tsira minka daga gare ka illa ilaika face a dawo da zuwa gare ka amantu bi kitabika Allah na yi imani da littafinka allazi anzalta wanda ka saukar wa bi nabiyika Allah na yi imani da annabinka allazi arsalta wanda ka aiko shi addu'a iza taqallaba laylan addu'a da mutum zai yi idan ya farka ko ya jira da daddare zai kwanta ko zai gyara kwanciya sai karanta wannan addu'a ya ce لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله أودي دي تنتن تأكأيتا دبوتا سي الله الواحد القهار شيني مكأيتي من الجاي رب السماوات والأرض شين مهلك سمي لكسا وما بينهما دا أبن لكي سكاني سمي لكسا العزيز شين مبوعي الغفار من يوم غفر دبايسا دعاء الفزع في النوم ومن بلي بالوحشة addu'an firgita ko razana da daddare da kuma wanda aka jarabce shi da faɗuwar gaba أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمة الله التامات إلا عليه من سلم da kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala min ghadabihi Allah ya tsare ni daga fushinsa wa iqabihi Allah ya tsare ni daga ukubarsa wa sharri ibadihi Allah ya tsare ni daga sharrin bayinsa wa min hamazati shayatin Allah ya tsare ni daga wasu wasin shaytan wa an yahdurun Allah ya kare ni kada shaytan ya halarta mun a cikin addini na ma yaf'alu man ra'a ar-ru'ya aw al-hulm abinda mutum zai aikata idan ya ga mafarki ko kuma ya ga abin da baya so a mafarki yankusu an ya salihi ya yi tofi a hagunsa sau uku yasta'izu billahi min ash-shaytan ya nemi tsarin Allah daga shaytan wa min sharri ma ra'a da kuma sharrin abin da ya gani yace a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي هذا يتي اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي هذا أن يضرني في ديني ومحياي الله أنا لمن سألك daga sharrin abin da na gani a cikin baccin nan nawa kada ko a cikin duniya ta wannan fa idan ya ga mummunan abu ne in ya ga abin tsoro ne in ya ga abin da zai cutar da shi ne a mafarki to sai ya karanta wannan sannan la yuhaddithu biha ahada in ya ga mummunan abu kada ya gaya wa kowa ya shiru ya tahawwala an jaddihi alladhi kana alayhi sannan idan akwai bin dama yake sai dawo hagu idan hagu yake koma dama ya koma yusalli idza arada zalika ko kuma ya tashi ma ya je alwala ya sallah ya nemi kariyar Allah daga sharrin abin da ya gani du'a qunutul wutri addu'a da mutum zai yi lokacin da ya yi wutri in ya yi shafi'i da wutri in ya yi raka'a biyu na shafi'i kuma ya zo ya raka'a ɗaya na wutri to wannan raka'a ɗayan ta wutri bayan ya gama karatun fatiha ya karanta sura qul da falaki da nasi kafin ya yi ruku'u sai karanta wannan addu'a اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت wannan addu'a ana yin ta bayan an gama alkunuti kafin a yi rukuku wasu malamai sun ce ana iya yin ta ma bayan an dago daga rukuku din amma an fi son ta kafin a yi rukuku ya ce allahu mahdini fi man hadaita allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar وآخذي في من عافيت Allah ka tsare ka kiyaye ni cikin waɗanda ka tsare ka kiyaye wata wallani fi man tawallaita Allah ka jibince ni cikin waɗanda ka jibinta wa barik li fi ma a'taita Allah ka yi albarka cikin abin da ka bani wa kini sharra ma qadaita Allah ka tsare ni sharrin abin da ka hukunta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka domin Allah kai kake hukunci kai ba hukunci a kanka innahu la yuzillu man walaita haqiqa Allah wanda kake jibinta baya kaskanta wala yuzillu man hadaita Allah wanda kake ki ba zai samu daukaka ba tabarakta rabbana albarkaka ta yi yawa ya Allah mahalicci wata alaita Allah ka daukaka sannan karanta wannan addu'a ya ce اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إن شاء الله إني أعوذ برضاك الله لا لمن سيد يردك in sahatika ga barin fushinka ka kiyaye daga fushinka wa bi mu'afatika ina neman tsari da kuma karewarka min hukumatika daga azabarka wa a'udhu bika minka Allah ina neman tsarinka daga gare ka la husi sana'an alayka ba zan iya iyakance yabo a gare ka ba anta kama asnaita ala nafsika kamar yadda kai wa kanka yabo اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق